Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu taurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanikayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Levi Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa. Maganar gaskiya ita ce, in suka shiga siyasa suna mancewa da 'yan uwansu mata. amma da matan da ke siyasa a 'yan majalisa kwamishinoni kamar ajos da adamawa na san cewa mata su ne deputy governors kai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasa inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za ake na palliative ina tabbatar maki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu yanzu mu kira muke ga mata ciwon mace na ya mace ce su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su su dibi yan uwansu mata a society dan in kika lura a society 80% da mata suna cikin wahala inda a ce yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani su sa baki su nuna cewa i eh, wannan tallafi na palliative da za a bada da matan gwamnoni ma in fact ana office din first lady first lady a kowace state Kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe. Mata na da alkawali ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba za ki ga mata kusan 80% mata ne a kan layi. Matan gwamnonin nan na kiran su suna mitin da su suna abubuwa da dama da su. Amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe da Da za su taimaka yadda suka rika kiran matan nan suna mitin mitin da su suna ba suka basu kuri'unsu. wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su ba da wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko ina tabbatar maki da palliative din nan zai je ko ina cikin armashi amma ba a tuna da halar da suka yi ba lokacin zaɓe ba a kula da su ba yadda ya kamata gaskiya ba a yi mata adalci ba to hajiya safiya yaya kike eh. gani a zahirance za a iya ɗaukan wannan matakin har matan nan su ba mata kaɗai ba amfana a matsayin iyali baki ɗaya To, ni kin san na ce su wa'yanda aka zaɓa kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan eh, majalisai da matan da wajen dattawa matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward ward sun bi local government local government sun bi duk inda ya kamata su bi su yi ma mazajen sun yi ma mazajen su campaign so kamar yadda suka san lungu-lungu nan da ward-ward din na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi lokacin da suna son talaka ya zaɓe su haka nan idan za a bi ward-ward da lungu-lungu nan da local government a bi su mata a nemi shugabannin mata domin duk ko'ina a wajajen nan akwai shugabannin mata so in za a nemi shugabannin mata a ce to kuga naku ku raba ma mata 'yan uwanku ina ganin abun zai yi armashi kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani domin an ba su na san za su yi kokari ko dai ba su raba shi 100% ba amma za su yi iyakan bakin kokarin su raba To e, zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani a kan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan eh, kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya Abuja e, zuwa yanzu me kuke ji me kuka gani a hajiya aya. To magana gaskiya mu dai ina nan garin Abuja. Ni ko gishiri ban gani an raba mota ba. Ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja. Kuma bayan wannan hira da muka yi da ku, na bi na bi social media na kira waya na kan tambaya kamar garin Jigawa. Abin da suka rika sai dai a tara mata gehe guda a kawo dan ba a ma kakkasawa ne da aka kasa a leda ana bada dai a saka masu su ta kokowa ana wawa duk wanda Allah ya taimaka ya samu ya ɗiba ya gudu ya tafi aka mai da mata kamar dabbobi kamar ba mutane ba yunwa ta ishi mutane a ƙasa talauci ya ishi mutane wasu matan ba su da za su ba 'ya'yansu in ma an kawo musu 'yan buhunan palliative ɗin maimakon a ba kamar da kai magana shugabannin mata a ward ward a ce gashi ki raba ma mata sai dai a kawo a ji biya a sauke ƙasa mata kuma su bi suna ta kokowa suna wadda Allah ya sa ta samu ta samu ta tafi wadda bata samu ba shi kenan garin Kano da kira har sau biyu ba wadda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan faliyata. Garin Katsina na kira an ce mani matar gwamna aka ba mu tana tana shirin raba amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wasu wani faliyata ba. Magana gaskiya. To faliyatin ɗin ajewa za su yi sai wani kamfen ɗin za a raba shi? ko Koko wani shiri suke na musamman kan raba palliative ɗin Mu dai muna nan muna bibiya mun sa ido muna kallo. To a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a hajiya aya ta dalilin sana'a kika samu wannan suna hajiya aya. To Hajiya Safiya a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage raɗaɗin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janye wannan tallafin man fetur a zahirance. Akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali? To, gaskiya magana shine ɗin a samu mata su yi sana'a tana da kyau domin idan mace ba ta da sana'a yi to gaskiya komi take da shi ragagge ne amma kin ga in kobo kobo na shigo ma mace ko da nawa ne komin kankanta shi ya yi babu ko ma kina aiki kina karban albashi in ba ki da wata sana'a yi gaskiya eh, samun karami ne saboda albashin nan ba isa ka zai yi ba ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare to ai hajiya galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni ba ne. So sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukullawa. Domin ni na san akwai wa'yansu da suka yi ƙuƙulla hanjin ligidi da kukulla 'yan sana'a 'yan kaɗan kaɗan kuma tana biyan bukata. So ko mm. da kuka ce kuɗewa daudawa ba abin kunya ba ne mace ta sayar da su. gaskiyar magana in kuma kina inda za ki iya ɗaukar ruwa ko ki aje su bakin wuri wani ya zo ya ce a bashi pure wata. amma fa sai in mun ɗauke ta da muhimmanci so kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko ƙarama ce ko min ƙanƙantar ta as long as ɗan kwabo kwabo na shigo maka to ya babu wato hajiya aya lokacin da ita hajiya safiya take wannan bayani mm. na kai hankali na a karkara inda na fito wannan sana'an akwai mm. da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fi layi. naira mm. ɗari biyar sai ta gagari wata ko hamsin ma wata ba maganin ta balle ta tunanin sana'a gaskiya sana'a kam tana da muhimmanci ga mata tun da ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani don a matsayina zan nike sana'an nan ina da akalla ma'aikata guda goma ƙarƙashina ina da masu tuka mashin mutum biyu ina da mata mutum uku da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su kuma bayan nan haka ina da mutum hudu da ke zuwa su ɗauki kaya su saida su ɗauki riba su su mai domin uwai to kin ga ina entrepreneur to da 'yan siyasar mu da matan gwamnonin mu da su kansu gwamnonin da shi kan shi ma shugaban kasa sai a fiddo empowerment na mata in ka in ka ɗaukaka mace ka ɗaukaka society To sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta hajiya aya inda ta bayyana yadda mata masu ƙaramin ƙarfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu sai kuma Dadi Balewa da daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu.